tashi na yi miki wanka saboda kar mu rasa sallah sai yi kasance tare da yayi shan musa domin jin ci gaban labaran bismillahir rahmanir rahim tana langaba jikin shi ya dauke ta har bathroom da kansa yi mata wanka saboda jikinta babu kwari sai da ya kammala mata sannan ya daura mata towel sai brush tare da daura alwala shi ma ya sake alwala sannan saka fito doguwar riga mai hijab ya dauko mata ya saka mata sannan ya ce ta yi raka'a ta fajr saboda as-salatu ta yi yana ganin ta tayar da sallah ta yi sauri ya fice ya nufa ɗakin hamza ya tashe shi yaron bacci ciki a idanuwansa amma haka ya tashi ya raka shi bakin toilet ya karanta masa addu'ar shiga ban ɗaki shi ma ya faɗa sannan suka shiga ya sa masa makilin a brush ya wanke bakin shi sannan ya fito ya bar shi ya fitsari da alwala yana tsaye har ya fito ya taimaka masa ya cire masa sleeping dress ɗinsa ya ba shi pakistan na riga da wando ya saka sannan ya kama hannunsa suka fice zuwa masallaci domin sallatar sallar asuba sun ɗan jima har sai da gari ya fara haske sannan suka dawo gidan a kicin suka tarar da hidaya tana ƙoƙarin ɗora breakfast ga abincin school da take girkawa hamza da sauri hamza ya nufi ta yana runguma ƙugunta yana murmushi ita ma ta yi masa murmushi tana jan karan hancinsa ya zame ya durgusa ya gaishe ta ina kwana amina lafiya kalau da fatan ka tashi lafiya ta amsa tana kallonsa ya waiwa ya yi dubi mahaifinsa da ya jingina da durowa ɗin kicin yana ta kallon su fuskar sa kunshe da fara'a sannan ya juya ya kalli hidaya ya ce ira tashi lafiya amina yau fa har mafarkin gireni na yaushe za ta dawo ne ta kusa insha Allah mahaifinsa ya bashi amsa sannan ya matso ya durkusa gabansa ya riko hannunsa ya ce mu je na taya ka shiryawa kar ka makara a school kaga amin kada girki take yi to dadi hamza ya amsa yana murmushi jan hannun sai suka nufi bakin kofa a hankali ya waiwayo ya dubi hidaya da ke tsaye tana minti da kallo wani irin kallo yi mata tare da kanne mata ido daya ya dan turo bakinsa alamar sumbatar ta murmushi ta yi tana lumshe idanu har suka fice daga kicin din ta juya ta ci gaba da aikinta zuciyar ta cike da farin ciki. bayan ta kammala da kanta ta yi mijin nata shiryawa a hanzarce saboda yadda masu aikin kwangila suka dame shi da waya tare da Hamza ya fita ya sauke shi skul sannan ya wuce. Ita kam Hidaya sai da ta kammala komai na aikin gidan sannan ta hakimce akan kujerar falanta, ta ɗauki nambanta ta buɗe data ta shiga ɓangaren WhatsApp. Sakonni suka dinga shigowa a jajjere cikin ikon Allah ta ci karo da abin da take so, wato amsa sallama daga Hassana ɗan larabawa da hanzari ta buɗe saƙon, sai ta ga a lokacin ma tana online. fuskarta ta cika da fara'a zumuɗi ya ishe ta hannunta na rawa ta fara ƙoƙarin rubuta saƙo domin turawa marubuciya Hassana ɗan larabawa ina fatan yana magana da marubuciya ta hasana ɗan larabawa abinda hidaya ta rubuta ta tura kenan saƙon yana tafiya cikin minti ɗaya ta ga alamun Hassana ɗan larabawa na taifin alamun dawo da amsa ta fara murmushi tana jiran ganin amsa Yi ita ce sista da wa nake magana Hassana ɗan larabawa ta rubowa Hidaya har da emoji mai nuna alamun murmushi. Hidaya ta ji daɗi ta mayar mata da amsa. Suna na Fatima amma ana yi min lakabi da Hidaya ni masoyiyar ki ce ko masoyiyar rubutun ki. Saboda na karu da abubuwa da dama a cikin su na yi kuka sosai haka nan na yi dariya. Musamman abu hagon layi domin jiya har cizon da da Habiba ta yi wa Malam Araba a cibiya. Sai da na gwada akan mijina nima. Hassana tana karanta sakon Hidaya ta turo Imoji na zara idanu da mamakin sannan ta tura sako. Mijinki kuma haba yar uwa Fatima ai ban rubuta don kwaikwaya ki yi wa mijinki ba sai dai kuma idan cizon soyayya ne. Hidaya ta yi dariya ta gyara zaman ta har rikishin gida sannan ta tura amsa kamar haka. Wallahi anti laifi yayi min ne shi yasa na rama na cizo. Hassana ta tura alamun dariya da sako. Ayya Fatima mazajen ma ai sai muna haƙuri da su da mun Allah da ya kyautata zamantakewar mu da su. Amin anta Hassana. Hidaya ta amsa da hakan sannan ta sake tura saƙo. Na ji daɗi sosai da kika saurare ni har ni magana mai tsawo da ke. Hakan ya nuna min abin da ake faɗa akan marubuta ba gaskiya ba ne. Ana yawan cewa kuna da wulakanci idan aka yi muku magana. Ba kwa an samu mutum, ni kuma yanzu sai naga ashe ba haka abin yake ba. Ba a taru an zama ɗaya ba. sakon ya ɗan yi minti uku ba tare da Hassana ta duba ba, sai can ta duba ta fara rubuto amsa. Sorry Fatima, na ɗan amsa wasu magana ne kin ji ni shiru. Ai gaskiya ya kamata mutane su dinga yi wa marubuta uzuri, saboda wani zubin suna da ayyuka a gaban su ga rubutu hakan yasa idan aka yi masa magana takan ɗauki lokaci babu amsa. Amma tabbas akwai masu shariyar kuma su ma muna ƙoƙarin nasar da su cewar su dinga kyautata mu'amalar su da mutane. saboda duk mai son ya gama yi maka komai a rayuwa ni ina girmama masoyina domin ba da abin da zan biya shi da shi na nuna soyayyar sa gare ni hidaya yana ganin amsar ta jijjiga kai ta yi murmushi sosai ta sake jin ƙaunar Hassana ɗan larabawa a ranta hakan ya sa ta kuma cura sako. gaskiya haka ne an Hassana. wannan maganar taki ta sa na kuma jin ƙaunar ki a raina da fatan zumunci ya kulli tsakanina da ke amma akwai tambayar da nake so na yi miki idan babu damuwa hassana ta dawo da amsa babu damuwa allah ya sa na sani kuma allah ya bani ikon amsawa hidaya ta rubuta ta tura da gaske littafin sanadin hoto true life story ne hassana ɗan larabawa ta tura emoji na dariya da sako tabbas haka ne labarin littafin ya faru da gaske kamar yadda labarin cin amanar ruhi ya faru da gaske Hidaya ta ɗan zaro idanu ta gyara zama ta tura emoji na mamaki da sako. Amma gaskiya na yi mamaki an ta hasana saboda ban ga kin rubuta cewa true life story bane ne. Karki ga na dame da tambaya please menene dalilin hakan? Hassana ta tura wa Hidaya amsa akwai dalili da yawa gaskiya kaɗan daga ciki shine na san labarin sanadin hoto ya taɓa wa mutane zuciya da yawa duk da ban faɗi cewar gaska bane to ya kike tunanin idan na bayyana shi a matsayin gaskiya ne? kin ga zai zauna wa mutane a zuciya su yi ta tunanin abin zuciyarsu tana yin ba daɗi sannan ana samun wasu matsalolin da dama akan rubuta true life story kaɗan kenan daga abin da ya sa ban cika rubutawa ba Hidaya ta amsa haka ne gaskiya to idan babu damuwa ina son na tattauna wata magana ne da ke anta Hassana idan har zaki bani damar hakan sai da sakon yi minti biyu sannan Hassana ta dawo da amsa ina sauraron ki babu damuwa ina da isasshen lokaci a yanzu babu abin da nake yi Hidaya ta turo da emoji na tsalle da murna sannan ta fara rubuta sako ta tura. Hanta Hassana tun da na fara karanta ki nake jin kin shiga zuciyata. Domin babu wani littafin ki da za a karanta ba tare da an ƙara ba. Kina duba abubuwan da suke faruwa ki rubutun akai ba tare da shirme ba. Hakanan babu ba sai yawan addini da yake sakawa kamar littafin cin amanar ruhi. Wani wa'azi ne mai zaman kansa hakanan ragowar littafanki a lokacin da nake karanta babu abin da nake hangowa sai tawa rayuwar da kaddarorin da suka sarkafe ta na tabbatar da mutane za su ji labari na akwai muhimman abubuwa da za su karu da su a cikin labarin domin ya tattara komai idan na ce komai to ina nufin komai din da na zauna na yi tunani sai na gani ba marubuciya ba ce kin san kowa da baiwarsa kila ni idan na rubuta labari na ba zai kai inda nake so ba haka nan. ba zai yi armashi kamar yadda idan ke ce kika rubuta zai yi ba shi yasa na zaɓe ki a matsayin wadda ya dace ta rubuta labari na kuma ina fata da ɗaukin jin amsa wadda za ta saka ni farin ciki daga gare ki Hassana ɗan Larabawa ta jima tana nazari akan sakon Hidaya kafin ta bata amsa da cewar na ji daɗi sosai da kika zaɓo ni a cikin dubun dubatar marubuta domin na rubuta labarin ki duk da dai ban san me labarin ya kunsa ba sai dai akwai sharaɗi akan hakan wani sharaɗi ne an ta hasana hidaya ta tambaya akwai yanayin labarin da hannuna baya rubutawa musamman labari na matsa ko wanda ba zai amfani al'umma ba domin duk abin da muka rubuta abin tambaya ne muna mantawa da lahirarmu zan saurari labarin ki idan har wanda ya kamata a rubuta ne to zan rubuta ko domin mutane su karu da shi hakan ma kuma a bisa wani sharaɗin na cewa har sai na tabbatar da amincewar mijinki wajen rubuta labarin domin a yanzu shi ne yake da iko da ke a karkashin sa kike idan har waɗannan sharuɗin suka taka to babu haufi da yardar Allah zan rubuta labarin ki domin duniya ta karanta daɗi ya kwarara a zuciyar hidaya ta dinga tura stickers da emojis na murna da jin daɗi da dariya daga ƙarshe ta rubuta sako ta tura insha za ki same ni mai cika sharuɗin ki hanta Hassana ban tankare ki ba har sai da na fara samun amincewar Madina da izininsa komai zai tabbata hakanan labari na bai shafi batsa ko wani abu ba bai kamata ba hasali ma ni bana karanta littafan batsa domin suna cutar da mutum da idanuwansa hakanan masu rubutawa na kan yi mamakin yadda suke ta karkarewa suna rubuta abin da ba zai amfane su ba balle ya amfanar da al'umma illa ma su dinga jawo wa kansu fashin Allah hakanan su tara wa kansu zanabai a maimakon lada Hassana ɗan larabawa ta yi murmushi ta rubuta amsa na ji daɗin maganar ki akan mijinki sai dai duk da hakan zan ƙara bincike akan hakan kafin komai ya fara makana insha Allah batun rubutun batsa kuma muna nan muna yi wa masu yi addu'a da fatan Allah ya shirye su don haka muna yi musu addu'a da wasiya da su ji tsoron Allah a duk inda suke su tuba Allah zai gafarta musu Allah ya gafarta mana gaba ɗayan mu Hidaya ta ji daɗin tattaunawarsu har bata san lokaci ya ƙure ba kiran wayar ta da mijinta yayi ne ya sa ta yi wa Hassana dan Larabawa sallama da alƙawarin zuwa anjima za su sake haduwa online ko ta kira ta Hassana ta bata amsa da cewa to babu laifi Fatima madalla Allah ya kai mu lokaci da rai da lafiya Hidaya ta sauka online ta fara kokarin ɗaga wayar mijinta Bayan kwana biyu abubuwa da dama sun faru inda alaƙar Hidaya da Hassana ɗan Larabawa ta yi girma marubuciya Hassana ta tabbatar da cewa labarin Hidaya ta dace a rubuta shi musamman da ya kasance tsaftataccen labari kuma duk wasu sharaɗai hidayen ta cika su bisa ga amincewar mijinta a lokacin da hidayen kuma ta ba ta labarin ta shiga rudewa da ƙara jinjina wa buwayar ubangiji wanda shi ke yin komai da ya so a kuma lokacin da ya so tabbas labarin hidaya wani babban jigo ne da idan mai karatu ya yi nasarar karantawa zai sha mamaki da al'ajabi hakanan labarin hidaya ya tara komai akwai nishaɗi soyayya bajinta tausayi faɗakarwa wa'azantarwa kulawa sadaukarwa jarrabawa gaddara aminci da dai sauransu kwana Hassana ɗan larabawa ta yi tana jinjina labarin hidaya tana jin labarin a zuciyarta fiye da duk wani labari da ta rubuta washe gari da safe kuwa bayan ta kammala komai ta fara ƙoƙarin rubuta labarin hidaya kamar haka farkon labarin ya kan kujera yar tsugunu dankali na turawa a gabanta da buga a hannunta tana ferayewa motsin da ta ji ya sa ta ɗago kai tana kallon bakin ƙofar falonta tsaye yake ya ɗaga labule yana kallonta idanuwansa da alamun bacci ya farka yimi ga yana salati kafin ya sauke kallonsa a kanta a hankali ya tako ya fito tsakar gidan ya nufo inda take yayin da ta dakata da firayen tana kallonsa cikin kulawa da murmushi akan fuskarta yana isowa gabanta ya tsugunna ya miƙa hannu ya karɓo ƙar hannunta sannan ya ɗauki dankalin ya ci gaba da ferayewa a lokacin ne kuma ya yi maganar haba umma maimakon ki tashe ni na yi aikin da kaina ai bai kamata ni ina bacci ke kuma kina aiki ba ni ya kamata na yi aiki ke kuma ki huta gashi ma har yamma ta yi sosai ban san lokacin da baccin ya kwashe ni ba bayan na idar da sallar la'asar umma ta yi murmushi ta dube shi da kulawa ta ce haba hamza wannan ai aiki na ne ba naka ba gani na yau kamar azumin yana baka wahala shi yasa ma na kyale ka ban tashi ka ba a baccin saboda na san shi kan sabaccin mai azumi ibada ne yanzu nake shirin da na kammala ferayen dankalin nan na taso ka domin ka je bakin titi ka samo mana kayan marmari da dabino da za mu yi buɗe baki da shi hamza ya jinjina kai yana ci gaba da ferayar dankalin to umma bari na kammala wannan sai na fita na nemo mana ni na zaci ma akwai ragowar dabinon ai babu ya ƙare wallahi jiya da yara suka shigo wasa na rarraba musu ragowar umma ta amsa tana ƙoƙarin tattaba ɓawon dankalin za ta kwashe ganin har ya kammala ferayewa da sauri ya amshi tsintsiyar ya tattara ita kuma umma ta karɓi dankalin ta ɗauraye ta nufi kicin domin ɗorawa bayan ya zubar da ɓawon ashara ya nufi famfon da ke tsakar gidan ya ya hannayensa ɗakin sai ya nufa ya cire jallabiyar jikinsa sannan ya saka wani yadi na kufta mai kyau da ya sake fito masa da asalin kyawun zatinsa babu wanda zai kalle shi ce bai haura shekaru ashirin da wani abin ba amma a lokacin yana da shekaru goma sha takwas kacal a duniya ne tsantsar kamalarsa da haibar suke sawa mutane na yi masa kallon babban mutum yana fitowa daga ɗakinsa umma na fitowa daga kicin da flax ɗin shayi a hannunta ta dube shi tana jin daɗi a ranta sosai har ta kasa hiɗiyewa sai da ta furta kayi kyau hamza yadin nan yana yi maka yau sosai yi murmushi kan sa a ƙasa ya ce asalin kyan ai naki ne umma hamza ke ya gado a fakin kyawu ta yi dariya ta ce anya kuwa aini na zuba kyawun ya fara gushewa kwamanda ya idanuwan sai ya kalle ta da kyautatawa ya ce wai umma menene kwamanda wata ran sai na ji kina na da kwamanda ta sauke numfashi ta ce sunanka ai sunan kwamandan yakin uhudu ne wato sayyida na hamza shugaban masu shahada na musulmai shi yasa wata ran nake maka alkunya da kwamanda ya lumshe idanuwansa ya bude yana jinjina kai a hankali ya furta Allah ya ƙara yarda da aminci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam umma ta amsa da amin sannan ta zarce da cewa bari na ɗauko maka kuɗin da zaka siyo kayan marmarin da hanzari ya tare ta ki bar shi kai umma ina da kuɗi fa ta waiwayo ta kura masa idanu kafin ta ce kana da kuɗi ina ka samu kuɗi idan so sake yana murmushi ya langaba kai yana dubanta ta yace tun wanda Khalil ya turo min ne fa har yanzu ba ta kare ba umma akwai ragowa da yawa umma ta girgiza kai tana murmushi ta ce ayya Allah sarki Ibrahim Allah dai ya saka masa da alkhairi ubangiji ya bar amintar ku har zuwa aljanna yadda yake taimakon ka Allah ya taimake shi a dukkanin lamuransa shi ma Hamza ya amsa cikin shauki amin umma ai Kalal jinin jikina ne umma ni da shi tamkar jini da hanta ne sannan ya zarce da cewa bari na je na yi sauri na dawo umma yamma na da ɗayi ba na son magariba ta yi ban dawo ba Yi hanyar fita daga gidan umma na yi masa fatan alkhairi da dawowa lafiya a cikin wani kango suka zaune su biyu wata mata ne kyakkyawar sura tana kwanta a ƙasa ta yi matashi da wata jaka ga yarinya da bata wuce shekaru takwas ba zaune a gabanta rike da hannayenta da doguwar riga a jikinta yar kanti mai ɗan karen kyau kanta ba ɗan kwali salkal ba da ta zuba har kafaɗinta an mata adon duwatsu a kanta yarinyar siririya ce kwarai sai dai tana da kyau daidai gwargwado yarinyar tana rike da hannun uwarta ta girgizawa take da ambatar sunanta momi momi ki tashi mu tafi daga nan nan fa ba shi da kyau ki tashi mu koma gida kin ji momi uwar ta dan bude idanuwanta da suka yi jajir alamun tana cikin saka mai wuya da kyau ta iya magana tana kallon yarinyar hidaya ba mu da wata hanya da za mu fita daga nan nan shine mu. nan shine rufin asirinmu ko ni ban tsira ba ke ina son ki tsira hidaya rayuwarki tana da amfani a gaba da yardar Allah shirin nan da kika ga nayi addu'a nake yi Allah ya kawo wanda zai taimake mu hidaya hidaya ta yi shiru tana kallon mahaifiyarta ba ta da wayo sosai da za ta gane maganganun mahaifiyarta ta kurawa bakinta idanu tana ganin yadda ya bushe da alamun tana buƙatar ruwa ta kai hannu ta shafa leɓen mahaifiyarta ta yi magana cikin yarinta Mami kina jin gishirwa ko za ki sha ruwa? Ta yi murmushi ta yi tari sannan ta gyaɗa kai ta yi magana cikin nishi. Idan Allah ya yi nufin shayar da ni zan sha hidaya, idan kuma shan ruwa na duniya ya ƙare Allah ya shayar da ni na alkausara tare da mahaifinki. Hidaya ta yi ka sake ba ta fahimta ba, kawai sai ta saki hannun mahaifiyarta tana miƙewa tana cewa, bari na samo miki ruwa ki sha kin ji momi, ta daga hannu tana kokarin dakatar da ita akan kar ta fita daga kangon amma tari ya sarkafe ta ita kam hidaya na ta zura da gudu ta fice daga kangon domin nemo wa mominta ruwan da za ta sha sauri yake ta yi sosai ganin magarba ta kusa hannun sarke da ledodi da ya siyo kayan marmari bai bi ta hanyar da ya bi ba da farko sai ya canza hanya a ganinsa wannan hanyar da ya biyo za ta fiye masa sauki wajen isa gida tun da sauri yake yi yana yanko layin da ke gabansa ya ji layin babu hayaniyar mutane hakanan babu yawaitar girmawar mutane da yawa a layan kansa a ƙasa ya zo zai gifta ta gefen wani kango kamar an ce ya ɗago kansa karfe ta karo da karamar yarinya tsaye a bakin kangon sai zara idanu take yi tana kalle-kalle har zai wuce sai kuma idan tsaya yana dubanta yana nazarinta kamar yadda yake kallanta haka ita ma ta kura masa idanu tana kallansa can kuma ta mai da kallanta kan ledar da ke hannuwansa har ya kuma juyawa zai wuce ganin ummansa tana can jiransa sai kuma wata zuciyar take kissama masa mai yarinyar take yi tsaye a gaban kango kuma daga ganinta kamar a tsorace take ko dan kwaliba ba kan ta ga magariba ta matso inda take tsaye bakin gangon kuma duk bola ne wayewayowa ya tako a hankali zuwa gabanta na tsaya suna kallon juna ya dan durkusa gabanta ya kalli idanuwanta ya ce ke me kike yi tsaye a bola kanki babu dan kwali maza ki tafi gida magariba ta yi kin jigo ta yi shiru kanta a ƙasa tana kallon ledar hannunsa ya kura mata ido jin bata yi magana ba ya ce ba kya magana ne sai ta girgiza kai sannan ta ci gaba da waiwaye tana kallon gefenta da cikin kangon ya yi mamaki amma ya shanye ya sake tambayar ta me kike nema ne ruwa ta ambata cikin karamar murya da yarinta ya yi shiru yana nazari sannan ya ce ruwa me zaki yi da ruwa ta yi rauro da ido tana murza idan da hannuwanta momina zan kaiwa tana jin kishirwa ne ina momin take ya tambaye ta haka kawai ya ji ba zai iya tafiya ya bar yarinyar nan ba tare da ya ji dalilin tsayuwarta a gun ba duk da saurin da yake yi a yadda zamani ya lalace abubuwan barna suka yi yawa akwai tsoro ka ga yarinya karama a bakin kango da magariba hannu ta sa ta yi masa nuni da cikin kangon ta ce tana cikin nan gabansa ya faɗi ƙirjinsa ya buga tsoro ya fara kama shi ko dai yarinyar nan aljana ce daman ga ta kyakkyawa ga gashi mai tsawo sannan ga idanuwanta wasu iri amma duk da hakan sai ya samu zuciyarsa da son shiga kangon domin ya gane wa idanuwansa abin da ke ciki hakan ya sa miƙe tsaye yana duban yarinyar ya ce mu je ciki daga momin take sai na bata ruwan ta sha je assalamu alaikum yan uwana mata ga wani sabon sirri da muka zo muku da shi mai suna baƙar mallaka to shi wannan magani tsarki kawai ake yi da shi tsarki kawai mace za ta yi da shi ki ji tsoron Allah in har kin san mijinki ba wulaƙanta ki yake yi ba kuma yana biye da ke ki yi tsoron Allah kar ki yi amfani da shi eh kawai abin da zan ce maki kenan ki ji tsoron Allah kuma in kin san kina da kishiya kar ki yi amfani da wannan magani ban ba da wannan magani ba da niyyar wata ta cutar da wata yar uwarta in kika sake kika cutar da wata to hake da Allah ni dai ba ruwana wannan magani an fito da shi ne kawai domin a taimaka wa mata wanda suke cikin gararin rayuwa macen da ba ta gamsar da miji kwata-kwata wadda namiji bai san darajar ta ba ko namiji mai biye-biyen mata to ki jaraba wannan magani da ikon Allah za ki ga abin amfanin shi masu buƙatar magungunan mu za su yi tuntuɓar mu ta number wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara ta ina mata masu complain akan cewa mazajensu suna neman mata to wannan damar ta kuce. na zo muku da wani sabon sirri mai suna bakar mallaka wato maganin mazan zamani mallaka ce sadidan wanda idan kika yi amfani da shi shine ƙarshen matsala kuma share hawayenki duka takensa ne idan har kika yi amfani da wannan mallakar babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi idan ba ke ba sai dai kawai da ce ki ji tsoron Allah kuma kar ki cutar da shi domin mallaka ce ta gasken gaske ga masu buƙatar magungunan mu za su iya tuntubar mu ta number wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Assalamu alaikum mata albishirinku kun tashi kalo da dama ya kuke ina gaida ku ina muku fatan alkhairi kun ga mallakoki kun ga mallaka wallahi wallahi wallahi shine rantsuwar musulmi wagga mallaka duk matar da ta yi amfani da ita batun tozarta tsakanin miji da mata babu batun yi maka walakanci cikin jama'a babu kuma kuka wallahi kuka sai namiji ya maka kuka sai dai akwai dala amma kuka wagga kwalba guda in ka same ta kana yin aiki goma sha biyu da ita kuma da aiki guda sai ka yi aihuwa uku Karshen ta ya kalle mallakar ta kalle duk aiki guda in ka yi da ita kan matsata. kan yi aiki guda tun da ni malami ne ke haɗa mini ita wallahi wallahi wagga mallaka ƙarshen mallaka ce idan ka yi aiki da ita ka gama da komi mata ku hidda makanku takaici ku hidda makanku haushi in shege kishi ya gare ka na rantse da billahi lazi duk asirin da ta yana karewa in dai ka yi aiki da shi tun lokacin da ka matsa shi ka yi aiki da shi kakin sahiya ta waye kai zaka bani labari ka haɗa idon ka da namiji ka ga abin ya kama shi ga jikin shi insha Allah. Ga masu buƙatar wannan hatsabibiyar mallaka za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara